Allah kara maka lafiya. Amin amin. Ni dan tsuntsu mai lolo gashi ana min ganin wuya ina jin daɗi. Kowa ya ce yana jan ganin bacci na. Eh. To zan yi asarar nashi. Eh, asarar nashi. Guri hmm. gubje mugun dutse kowa i karo da kai ba zai ji daɗi ba. Eh na. Kai ne ka tanga sukari ko gina sai lasa. Ai lasan ma nake so dama kai. Allah kara ma lafiya. Wannan lasan. Kai ne na ɗaya a duniya a bangaren kyauta. Eh. Kai ne mutumin da a tarihin duniya duk wani haɗu da kai sai ka liƙa maka. Na ɗaya a duniya bangaren kyauta dan uwarka ina ka baro ubangiji. Eh a to ai wannan shine kuma yake shi yayi ni. Ha? Kara mun Allah Allah ya maka albarka ai ina kaunar ka yasa kowane lokaci duk wanda yace zai ga bayan ka kai ne ina jira ka tafi a'a ba shashai Allah ya sauke me zan yi da shi a a amma ke da shashai ce wala talahi banza ka duro wala sauki iso ga me dan yanzu ne an haife shi ba haifa ba ba halinsa ba mun hmm? Ya gida. Lafiya lau. Ya aiki. Lafiya ka lau. Madalla. Ya lau. Ya bayan saduwa. Wallahi sai alheri. Ashe kun ga abun ya samu aiki. Wallahi. A'a. Wallahi. Allah sarki. <laughs> A'a. Aka bani kuɗi gaba ɗaya. Hmm. an nemi albarka. Ni arziki ya ci uban nan. A ah, ya ci uban yana gumbur gumbura. Eh. Mota zan hau inji je jama'are. Hmm. suka ce kudin motar za ka je jama'a da garin madariya Allah sarki jama'a da ta ta zan zanje zan je zan je mutuwa eh, Allah suka ce kudin motar kuma ko dubu biyu uku ne dubu ne eh dan guda dan guda zo kar ka tafi zo waye dan guda zo dan guda ana yabo na duk gari ana yabo na amma yaro so kake sai ka walakanta ni da masifa irin taka ana yabo na duk gari hmm? haba mai gida me ya ta'azzara ka haka kake ta bambami har ka shigo cikin gida ba sallama to ba dole ba dole uwar audu dole in fusata to ai na gaba ɗabi'a ka bace hmm? ka shigo gida ba sallama haka kana ta faman faɗa amma uwar audu a ce da girma na da mutunci na da daraja ta a garin nan amma yaran nan soke sai ya zubar min da mutunci kafa da kafa yaje gurin abokina da muka tashi tare yaje ce wai ba ni da lafiya ina kwance a asibiti wai ba shi dubu biyar to me aibu a cikin wannan mai gida ni ban ga wani aibu ba nan nake ta fama da kai ko da yaushe in ce maka ka taya ni da addu'a yaron nan Allah ya shirye shi zaka ce menene abun bata lokaci sai an yi mai addu'a yaro ne fa to ai kuruce ce wannan yake nuna maka kai ka ce abin da yake so kuma shi yake yi yawa ba zan yi ba na ce uwar audu ba zan yi addu'ar shiri in ba tunda shi ai ba mahaukaci bane na san me zan yi wallahi garin zan bari a'a ba zancen wani abin nan abin da nake so da kai mafita a nan duk inda zaka sa kafa kuna tare da shi idan zai yi abin da ba daidai ba sai ka hana shi kaga sai kai naka aikin ka hada da nasa saboda ga ga shashasha na bar aikin da nake kula da yaro ko to ai shine dai abin da ya dace da kai ba danka bane ai haifarsa kai to shikenan wallahi garin zan bari za dai mu bar gari wa gaba ɗayan mu to haka kika zo to in ki ki ji wallahi ba za ki gani ba ki gani ba Allah ba za ki gani ba ni na san me zan yi ba na san baki Allah na san me zan to alheri zan gani insha Allah ka ji mutum wa aike ka Allah Allah ya Allah Allah haɗa kan mu ji daɗi laka kasuwa kai ubangiji Allah ya ka kasuwa yau ni na sa akwai sa ba mu kasuwa Allah ka tufatiya Allah Allah ka amsa mini ai ina da wani lokacin har mafarkin ka nake eh kwarai ina ta tunani da ma zan zo wajen ka ka san mu inda muka zo waje sai kaga ana ciniki eh, sai kaga jama'a suna kabba kabba ni kuma hafa addu'a da kaga ina ina ga mu Allah ne Allah ya sa hannun nan gaba zuwa magariba an fara sayarwa eh, eh addu'a nawa kai na duk wanda zai zo ba zan sayar ba sai magarba dan yan komun ko kulu ne a na ai na addu'a kuma kaga kaga kaga ni fa ni ne na farko a Afirka the best phase one Afirka wanda duk shugaban kasar da na je gunsa ina zuwa na bashi hannu lokacin da zai taka raya ci ni ne nan a hakan eh a hakan kwarai kuwa to in ka ba shugaban kasa hannu ya ci eh To ya kaje ka bai wancan ya ci. Yiwa. Eh wancan. Wancan eh. eh yi wancan. Eh. Ya? Eh. Ka ce? Eh ka bai ka bai wancan ya ci. Yiwa. A to kai ka dai tuna. Ha? Ta yi kenan ni dai na san dai nan kuka je kuka tinka taruwa kuna taron ɗiba shinkafa. Ni ba ni ma. Ah, ka ga da Allah dan yankon kaɗan. Kai, ni fa da ɗabar bala'i na. A'udhu billahi. Lokacin da na je gonar raken nan. Eh. Na je, ka san masu sarar raken. Eh. na zan tare da wani gaba ɗaya wani irin ina irin mesan sannan ta haɗe man haura gaba ina zuwa kaga wannan hukar da ake rina ta wannan hukar bala'i ce ina zuwa na dafe nan kafar sai ko na zira ina zira na fara yin kakkin wadda na farke ta billahi la zila la la na zare kafar na ce ke kuma tsaya a nan mesa tsaya a nan gama ibar da ke nan na ɗaya a lokacin wannan mesa na ji shugaban ƙasa na farko gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera ba shi da kirki baya jin magana ya tsokani kowa in dai har na tina bai bari kowa ba gundera bai gyale